Bayanan da hukumar 'yan sanda ta ce ta samu daga wurin da ake zaman dirshan ɗin da wasu ƙungiyoyin kwararan kula suka shirya don tilasta wa sojan Faransa ficewa daga Nijar na nunin wasu mutane na amfani da wannan dama domin cin zarafin jama'a. sabili kenan shugaban hukumar 'yan sandan birnin yamai janar abdulsalam adam muhammad ya ziyarci inda ake wannan taro don jan hankula akan maganar bin doka da oda de façon à libérer la express il y a suffisamment de place il y a suffisamment d'espace pour pour que les manifestants puissent se retrouver akwai bukatar a janye daga hanya domin akwai wadataccen filin da zai iya daukar masu zanga-zangar mun samu rahoton cin zarafi har ma da aikata saɗe wanda yake babu daɗin faɗa kuma tuni muka kama wasu mutane akan wannan za mu ci gaba da aiki saboda haka ya zama wajibi ku taimaka mana ya kamata ku kafa kwamitocin kula da aikin saka tsari hukumar 'yan sandan ta ce ta lura da yadda wasu ke uzurawa masu ababen hawa on tap le véhicule sur carrosserie ya ce kana isowa da motar ka za ga sun umarce ka ka sauke madubi ana ta bubbuga maka mota sannan a umarce ka ka fidda bel idan kuma babur gare ka a ce ka fidda hular kwano canjin mulki baya nufin kowa ya yi abin da ya ga dama Saka bet da ɗora hular kwano abu ne na bin doka, saboda haka ya zama wajibi mutane su kiyaye doka. Da yake mai da martani kan abubuwan asha da hukumar 'yan sanda ta ce suna wakana a wurin da ake zanga-zangar nuna adawa da zaman sojan Faransa wani kusa a gamayyar kungiyoyin da ke jagorancin wannan fafutuka bana ibrahim ya ce za su karfafa matakai kasan mutanen da ke halarta wannan damar dirsi akwai wanda ke zuwa domin goyon bayan su nuna goyon bayan su da eh, gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin faransa sun tahi amma akwai kuma mun sani wansu da niyyar da sun ka zo da shi shine su ɓata wannan zaman dirsi kenan a gaba za mu ƙara ƙarfafa aiki tare da 'yan sanda domin eh, mu ciyo kan irin matsalolin da shi shugaba ɗan sandan nan ya ambata. Tun a ranar farkon kaddamar da zaman na sai yadda hali ya yi, 'yan ƙasa suka yi ta gargaɗi a dangane da munanan abubuwan da ka iya biyo baya. Jan hankulan da hukumar 'yan sanda ta yi abu ne da ya farfado da muhawara akan halacci da ma salon gudanar da wannan taro. Horar da Prime Minister ya yi conference ɗin shi ya kwatanta ma mutane kadda ku je huce sojawa ku je ku ce za ku bugi mutane. A'a wannan ba gaskiya ba ne. in zawa za mu yi a eskadri mu wuni mu kwana mu wuni mu kwana hal turawan nan su su wannan shine hanya wadda ya zamanto za ta iya hudda Nijar daga cikin kaka na kai ina na neman inci ya haɗu da da keta inci wanda sun ka tsara sun kai wannan tunanin na ma a dinga kwana wannan wurin ya kamata a ce hukuma ma ta bibiye su ta bincike su ta shi menene dalilin su ma da sun ka kirai wannan taro na a dinga tara maza da mata har an kai ga keta hakkin dan adam a ranar juma'a ɗaya ga watan satumba ne mazauna birnin yamai suka fara tarewa a harabar sansanin sojan faransa da nufin amsa kiran kungiyoyin fararen kula da ke gwagwarmayar ganin faransa ta kwashe dakarunta daga Nijar, bayan shuɗewar wa'adin biyu ga watan satumba da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki ta ɗibawa sojan na Faransa don su fice. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.